inna Allah na gode maka Allah babu abin da zan ce da Allah sai godiya ubangiji Allah Allah Allah Allah ka tabbatar min da alkhairi Allah Allah Allah da ka nuna min mahaifiyata ta ainihi a mafarki Allah Allah Allah na gode maka Allah Allah na gode maka ubangiji Allah ka nuna min mahaifina ma na ainihi a mafarki Allah Allah ku saraba da wannan wahalar Allah ku saraba da wannan wahalar ai talauci bai yi ba mala Allah raba mu da talauci ni da ni na san wallahi ba dan gidan nan bane ba wallahi da walaki wallahi ina ji wallahi contract aka ba su suka kashe ni inna lillahi wa inna ilaihi bacci nake na farka Allah Allah ka tabbatar min da wannan abin da ne mafarkin na gaske Allah na gode maka Allah na gode maka da nuna min mahaifiyata ta ainihi a cikin mafarki Allah na gode maka na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah Allah ka hada da masu kudi jinin arziki Allah ina cikin wahala A'a Hawwa lafiya kika zo mana gida da sassafen nan Mina. ta ganin idan kiyo baki barci ba wallahi kamar kin san yadda na ga rana haka na ga dare na san akan miliyan biyu nan ne da hatsabibin nan ya cuce mu su suka hana ki su sukuni mulki kenan ke kan kin san na fi karfin miliyan biyu kawai dai ina tunanin cin mutuncin da ya sa aka mana har aka je aka kulle mu a kuma kin tabbatar cewar ni ma na san cewar haƙƙinmu ne shi ne kawai ake sa ni kuka wallahi ba wani abu ba Mina, duk inda kake tunani mutumin wannan ya wuce na. Kar ki je ki ƙara jefa kanki a cikin wata matsalar wacce ta fita baya. Me? Ke, kin san ko me yake faɗa? To na rantse miki da girman Allah na ta alwashin sai na kaskantar da shi, sai na zubar mai da hawaye kamar yadda izuban min da hawaye. Ke wallahi kin fiye mugun baki ba za ki sauya hali ba, me bakin hali kawai. Wa ya sani ma ko tare kuke yi da shi? Kamar ya tare miki haɗa baki. In tare miki haɗa baki za ki ganni zaune a nan? Bilkisu, anya ba zan kashe wannan tsinannen yaron ba? Kisa? A to haukin hau tashi daga layi kuma ni? Ba da ni kisa kai? Ke da Allah gafara tashi ki fita. Tashi ki fita ki bar mana gida. Ba a taba jin alkhairi a bakin ki wallahi. Banza mai mugun baki. Murtala ne ya sake ni. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne ya sake ki? To me yasa ya sake ki? shi za a tambaya ai tun da naga yana kirkiran wannan mai baka kafan tun daga lokacin ya fara mun wulakanci ya dinga mun kora da hali har sai da ta kai ta kawo ya suke, ni ba gara mun bar mai gidan nasa ba oh oh to kuma yanzu a kika baro wa yaran da kika kamo hanya kika taho can na bar mai su to in na ɗauko su zan yi in ta yawo da su ɗora su zan yi aka zan ji da zawarci na ne ko zan ji da yaya shi ya aiko da na je gidan shi ban je da yara ba don haka yanzu in na tashi fitowa ma ba zan fito da yara ba can zan bar mai kayansa ya je can ya karata da su anya kuwa wa kina da hankali ki tsallako ki baro yaya a je a gallaza musu ai da kin tawo da yayanki wallahi umma su je can su karata ba zan iya wahala ba fa to ai ga gidan nan din in kin ɗauka wani daɗi muke ci ko wata tsiyar muke ci a gidan gaci nan sai ki zo mu zauna ki gani in wani abin muke ci lafiya na ganki da sassafe da wannan katon akwatin mai lafiya kika zo amma da ce unguwa da ku ko bashi ko tara ko bashi kake bi na ne da zaka dinga mun wannan tambayoyin na renin hankali nan ba gidan ubana bane ba kowane lokaci ina da ikon da zan iya shigowa akan me zaka dinga mun wannan tambayoyin sai ka ce wata sa'ar ka kinga ala baki hakuri kawai da ni abinda bana so na san halinki da da yaji ba mamaki kashe auren ki kika dawo mu zauna gidan nan Allah isa da yajin naki ba zai wuce kwana biyu ba. A'a, ni ne wannan miyango. Ƙarshen yaji kenan. A dole ne a gaya muke hawa saboda abincin da muke ci a gidan nan wallahi ba isa muke ba. Wani lokacin ma da ƙyar muke wuni wallahi ba abincin ma. Kuma kin zo kin zo da na hawa kuma na san ki da ci. Gaskiya gara ki koma dai ina san yadda za ta koma. Kada ka tada. Me yasa kai baka da kunya ne? Ni kan bayar ka bace ne ne ne? A to inna bi sabilillahi yanzu abin da ta yi ta kyauta auren ta fa ta kashe fa. Hmm. banni da shi inna banni da shi in koya mai hankali a cikin gidan nan in koya maka yadda ake zaman duniya a cikin gidan nan in ban da renin hankali ka sa ni a gaba ka dinga min tambayan gatse gatse sai ka ce wata sa'ar ka a to zaki da ke ni ne ni kake gaya wa wannan magana zaki da ke ni ne to ki zo ki da ke ni ruwanka da ni ne ki tafi gidan mijin ki mana da ni ne in a ka nake zaune da yanzu sai ka kore ni sai mun make ta na rantse da ki wallahi sai mun make ta na bi ta wuce wallahi Inna wannan yaron me yasa tuntuni baki gaya min ya canja ba ya zama dan iska. Da sai in nemo gajeren wando ko na wando ne in zo mu zuba ni da A'a in dai gajeren wando ne bari in shiga in dauko miki in yi zami da ke mi. Allah gafara Ka kiyaye ni wallahi ka kiyaye ni in kana jin kasa ka kiyaye ta. Na rantse da Allah Hawwa zan faffalla miki tafi. Kai ba ka da kunya ba. Allah ya dare gari ya waye dama irin wannan matsalar nake gudu. da kina gidan miji yanzu duk kin gana kakan dai bata faru ba ko kalla ni da kyau ko ki aljana ce na fi karfin ki wallahi wanda ma kaddara kaddara kalli ban da muke zaune fa gida kalli ba wannan wace iriyar masifa ce kanwa kana talla koko kanin kana faskare gashi kuma ke kin dawo gidan nan zaki zo ki fara talla awara a bakin titi a dinga nuna ki kamar watan sallah gashi kuma baban mi yana gadi wannan wace iriyar rayuwa ce to na ji laifin su su daye ni kuma me yana laifin daye a'a inna laifinki guda daya kawai an tafi wajen allurar rigakafi aka je ana turmutsetseniya kawai kika ajiye naki kika ɗauko nasu yanzu nakin yana can yana jin daɗi kuma ga nasu yana cikin masifa kawai shine laifinki inna yanzu ko ka fara ganin azaba kuma duk yadda ka dauke ni a cikin ciki na ka fito a rairayin ciki na na haibo ka ba kuma yadda za ka yi dahe ki je ki zauna a gida Allah ya raba ni da wahalar nan in Allah da iyayena na ainihi sun kusa sun kusa bayyana ka ji sha sha sha wawa mahaukaci kana ta kara kana ta karanta tatsuniyar ƙarya hawa na rantse girman Allah na tsuka miki mari na dan Allah ki daina kina talaucin naka har ya kai haka ana fi karfin talauci Allah Allah ku sai raba ni da ku sauran ni ma ka zage ni a'a ai ke ba to ai ni ma ya ka zage ni ai ke ba ka da kunya ba ka da mutunci kaman kai mota da sarki ba. a ƙara kawai ni in koma gaskiya ni ana azabtar da ni wallahi da na fa haka gashi fari ne ni amma rana ta dafar da ni haka kuma zaka rayu tare da mutun da annan Allah ya ajiye rayuwarka mara mutunci babanka yayin da ya samu gadin ma ya gode mm, rayuwa sannu daina ruwan idanu riya fure take ba ta yaya Abadan gwamna burin ta kai ta burga su da kayan hanga ƙarshen alawa gummai lissafi ta wunsu a turba. Ɗan gwamna, ɗan gwamna, ɗan gwamna. Shi ne kawai amfani wallahi ba zan yi wannan lissafi a kayinta. Haba ina, ai wannan ruwan zartsi ne. to ba sai ka je ka ɗebo na zamzam ba sai ka samu zamzam haba malam lafiya ka tare min hanya lafiya ce ta kawo haka kai bari in gaya ma duk irin rashin mutuncin da ɗahir yake a garin nan kyale shi aka yi kanwata kwana biyu musamman tana ina ba ta zo gida ba ina zargin anya bai boye ta ba alkawari ne yadda yadda muka rasa kanwata hankalin mu a tashe muna cikin alhini to babu kaninsa babu sakewa dole yana addabi kannensa ka je gurin sa karba ni ba na hanya kai sai kai welcome sir inspector yes sir a ɗan shiga cikin gari ne ko abubuwa da na ji ne welcome sir akwai assignment da ya taso very important assignment yana da muhimmanci don haka kai na ɗora akan wannan assignment din okay sir gudun ba na so a samu matsala ko wani kuskure okay sir ka gane wannan kwarai kuwa wannan ba shi bane dan gwamnan da ya zo kan kes din wata yar uwarsa ba dan gwamna bane dan damfara ne domin na mai tabbatar maka cewa na yi bincike a gamman man house ka gaya kuma a ɗin da na samu gwamna ba shi da wani ɗa namiji ‘ya'yansa mata ne guda biyu kuma gabaki ɗayansu suna gidan mazajensu na aure a yanzu haka kenan duk wannan abin da ya faru karya ne damun bai hada alaka da mai girma gwamna ba Karya ce kawai ba abin da ya hada da mai girma gwamna a halima da ne dogon bincike ne nazari sai na gano gidansu a cikin gari yake kuma a cikin garin gidansu irin gidaje ne irin asalin gargajiya Dan talakawa ne fitar gaba da baya in fata zancen da nake maka na iya dogon nazari da bincike akai amma ban iya gano gidan ba amma tun da kai na ɗora kan assignment ɗin na san a yanayin bincikenku za ku iya gano ahalinsa da gidansu ƙwarai ku labai ni kaina nan sai na kamo shi domin ku yare na hukuma hankali ba na so wannan assignment ɗin ya wuce kwana uku lallai lallai a kawo shi nan da kwana uku domin ni da kaina zan ɗau hukunci a kansa sa'ilin nan zan sa ku rubuta masa frs a tura shi kotu in haɗa shi kuma da alƙali mai zafi wanda zai yanke masa hukunci zuwa gidan yari yadda zai ɗanɗana wahala da hukunci da ake sha na idan mutum ya yi laifi na impersonation makamancin wannan da yake tutiya da cewa shi ɗan gidan gwamna ne kuma ba ɗan gidan gwamna ba magareci. wannan sai na kaddamar masa da wannan hukuncin gaskiya ne ranka ya dade sai mun koya wannan yaran hankali domin yana so ya renawa hukuma hankali na ƙara gaya maka kwana uku na bawu ka je ka haɗa yaranka wanda za ku fita operation police officers masu hankali wanda kuma suka san aiki okay sir lallai lallai kar ya wuce nan da kwana uku ba ku kawo shi office na ba an gama sa if there is anything that you need again ina office ka same ni tsahiru dutse ba kafar gaba baka fito ba sai da ka shirya Allah kainuwa da shan Allah ba dai mutum ba sai dai Allah ya aka dalla malam kai mun da Allah kai da ka san jagwal din da yake kaina ba ka dinga mun wannan kiranin ba sai ka ce wani dan siyasa wai an buga da ni an banni sai dai an ba a buga daidai ba jagwal yau aka fara ko yau aka gama mai wuce za mu gama shi wai me ake ciki ne me yake faruwa kai dai dauda ka bari akwai labarurruka amma gaba ɗaya cikin labarurrukan labari ɗaya ne mai daɗi kaga ɗahir abin da nake so da kai kaga marasa daɗin nan tattare su ajiye musu gefe guda ɗauko mai daɗin nan guda ɗaga yamma ina sauraron ka dauda na yi mafarki na haɗu da uwata ta asali wata hamshakiyar mai kuɗi babbar hajiya wai a mafarkin tana fitowa da. cikin gida kawai ta yi murna ta tarbe ni ta buɗe hannu ta riƙe ni tana ɗana ɗana ɗana wai amma ka san wace ce to ni ban san ta ba wace ce dauda ina matan nan da gidanta yake kan titin studio ɗin ɗan maliki wani ƙaton gida wannan hajiyar da aka ce mijinta ɗan canji ne suna da kuɗi sosai kafin ya mutu ah, na san ta mana waye bai san hajiya binta ba ai duk garin nan ba wanda bai san hajiya binta ba ko ba ta kona dan maliki ba ai ita ne mafarki ta garzo za ta karbe ni tana cewa ni dan ne dole fa aje a same ta ka san ni fa duk mafarkin da nake ban taba yin mafarkin ƙarya ba dole mu je mu same ta Dahiru ka gane kawai yadda za a yi mu je mu samu malamai su fassara mana mafarkin nan kaga kan mi saurin fa mu yi mu garajen zuwa fa mu je mu samu matsala ko ba haka ba haba dauda wannan wace iriyar shawara ce ya za in yi mafarki irin wannan mai tsada ka ce mu wajen malamai su fassara mana ok kana tunanin kenan muka je wajen suka fassara mana wani abu daban kana nufin na yi asara kenan kaga in muka je muka samu malaman nan suka fassara mana mafarkin nan kaga in muka je gurin hajjiyar nan ka ka zama dan ta dole ko ba haka bane ok na gane to amma kai yanzu wannan malami kai da shi a cikin malaman da suka shahara wajen fassara mafarki kai akwai wani abokina sunansa malam ali baban zara in dai muka je muka same shi ya fassara mana mafarkin nan to insha Allah sai ga mun yi nasara a alama ba fa zama zami ba tashi zami mu je wajen malam ali baban zara ya fassara mana mafarkin nan da Allah daura tashi mu tafi da Allah ni wannan abubuwan ba zan iya ci ba da Allah a wallahi ko a can ma ci tunda dai kaga kamar ya a can ma ci dan Allah ka zibi billahi sai dai a gamu sai dai a garahin mutunci Allah ni ba na son harkar yunwa da Allah Hawa'u dala ta bi irin jan kunnen da nake miki ki tsaya ki mijin ki sun da kafa amma yanzu ka takura shi sai da sai wallahi baba dama tun dama ya gaji da ni ne shi yasa kaga ya sako ni wallahi ya gaji da ni ya ba sai gaji da ke kiyar na musu halin halin tsiya ai duk matar da ba ta son tuna mijinta tarbiyya da da'a da biyayya wallahi ba ta zauna lafiya ba wallahi baba mazan nan na yanzu ko naman jikinka kake yankawa kana basu wallahi ba su da mutunci kin ci ban ubanki hada nake na ciki ba ye tunda baki da kunya to to to ina so ki gani cewa ni da mahaifiyarki mun dade mun kai shekara 45 kuma da bakwai amma mana zaman lafiya Sai yi dan da ya tashi ga babansu da babansu suna zaman lafiya ai ba wai ba sa faɗa ba amma suna na hankali da fitowa da ko ba za su ba ko yayi ba ku wallahi baba sai dai a ta zagi na a ce albasa ba ta yi halin ruwa ba amma magana ta gaskiya ba zan iya haƙuri da inna da take yi a gidan nan ba wallahi ba zan iya kika ce albasa bai halin ruwa ba ko to in ba ta halin ruwa ba dan uban ta yi na ta yi na tafannuwa ga ki ga gidan nan ki zauna tunda kin so ki a zaman yan marina magana ta kare ki zauna ki ga abin da kike a nan gidan Me kake yi a ɗakin? Ina ɗahiru. Ina ɗahiru. Ba ni na ɗauka ma gamo muka yi a gidan nan. Ba gamo ba ne, Bashir ne zo da kansa. Ina ɗahirin yake? Kai baka san inda ɗahirin yake ba? Za ka shigo gidan mutane gatsau-gatsau babu sallama tarbiyan da uwarka da ubanka suka koya maka kenan ka shiga nan ka fita ka shiga nan ka fita gidan ubanka ne. Yawa Sauraron mu. duk wanda ya hana babar wani bacci ta saba za ta yi ba duk wanda ya ce babu wani bane bacci ba wallahi na shi baban ba zai ba barin ga miki gaskiya ɗaya da ya je ya sace kanwar mu kanwata kwana nawa bata zo gidan mu ba dan haka ko a kwalla ya je ɓoye ta sai na je na bude ba cikin gidan nan ba. Wanne da shi? Ah, ina zuwa. Wallahi wanne da shi. Ah, wanne da shi yau a yi ta ta ƙara. Ke mace ne? Wanne? Ke mace ne? Waya sallama da gida. Su waye? Waye? Yan zan ne. Jan ce ka fito da bindiga. Kai! Kai ah! dalla kai yaro. Hauka kake? Za ka je ka ce masa bala rufe bakinka. A ci ubanka kai sai a danga musu za ka yi. Sannu ku da zauren kai ne. na Inspector Nazir. An ba mu damar mu shiga cikin gidan mu yi bincike. Turan kai lafiya? za a zo bincike a cikin gidana Kuma bane ne kuma bai fara haka saboda Allah mun zo neman dan gwamna ne dama kai ne mai girma gwamna <laughs> habarin kare haba a ga gidan mai girma gwamna haka kyaure na a gashi kuma gashin sabar ke da bukata habarin kare ne ni wallahi ba shi bane kawai dai fitina ce irin ta yara haka ni ni gwamna haka haka gwamna ko gwamna ba ku ta kana dan barke ai ba na fito haka ba amma baba kana da wani dan ne bayan shi dahirin Ah, ina da yayi ina da yaya amma da kusan shine shine babban waya yara shi ke da babban ko wallahi ni ba yara ne ina ina bata min wallahi duba tare da bata lokaci ba muna so ka yi mana jagora mu shiga mu duba shi mu kamo shi mu tafi da shi na ga maka wallahi yaran ko ni baya nan baya gidan ni ba kwani ban sace idan na ba sai zan ina labo shi zaka iya mana jagora mu shiga cikin mu duba Diji, Diji, haba da Allah, haba me haka da Allah. haba dan Allah dan Allah ga ware da Allah wannan dan renin wayan da Allah abinda kai mun ban ji dadi ba wallahi kai da malamin nan na gafa babu abinda iya kawai dan dan gyara samun sa'a ne dan make make ne kawai an ɗauko abubuwa waɗanda za a samu a ci gaba ka ce wani gyara samun sa'a kashi na wannan tinkiyar baka san irin dawo da za ta ta zo ta same ka ba kai da Allah mu wannan magana babu abin da ya iya wannan malamin kawai dai make maken sa yake cin abinci babu abin da ya iya to shi kenan kawai a magana fassara mafarki kawai yanzu me yake a gaba kawai abin da yake gaba ni nan kaga daga nan ba inda zan tsaya sai gidan hajiya zan je in mata bayani ɗanta ne na bayyana na dawo insha Allahu za ta gani gidan hajiya kaffa ka jefa diji fa kaffa ka jefa ah, ban gane ba kar in je kai kai in ba za ka je ba ni zan je ni kaga tafiya ta to tunda dai abin ya zama haka shikenan kawai a ah, ba za ka tafi ba ah. kar Allah ya sa ka tafi Ka Allah ya saka tafi ni kaga tafiya ta rayuwa sannu dai na ruwan idanu riya fure take ba ta yaya ba dan gwamna burin ka kai ta burga su ga da kayan ga karshen alawa gummai lissafi ta wansu lo'atar ba tafiya 'yan sanda kuma har cikin gida? Baba? Ke za su yi ne abin da ya kasu. Ku shiga cikin ɗakunan nan duk inda yake fito min da shi. Wa take nema kuma baba? Ɗahiru suke nema. Ɗahiru? Shi ne 'yan sandan za su shigo mana har cikin gida ba za su neme yake a can ba? Mun duba lungu da saƙo na cikin gidan nan ba mu gan shi ba. to tun da ba a gan shi ba ku tattara min iyayen nasa duk ka sa su a mota haba labai idan ya ji labari zai kawo kansa a haba da haba haba labai yanzu a hada mu gaba da tattare mu gaba da kaman ka ji ma ba dan gidan bane ni zuwa na yasa sace mu wata na biyo ba ni ba dan gidan bane kaga haba ran kai ya haka kaga wallahi ni ba kuwa ce a cikin gidan nan wallahi yaji na yo gidan mijina mun yi waya da mijina ma ya ce yana hanya zai zo ya mai da ni get out ku samu su a mota kaji waya mu ce wallahi ba gidan ba yaji na yo kun ne can ba ba Ya mu fa juna a fahimci juna mana yaji na yo na kai ya ya mana waya Ya mu fahimci juna dan Allah dan Allah

wallahi wallahi ni ba yan ba wallahi ba kuwa ce ba yan mara zuciyar banza mara zuciyar wafi dagar ka biyo ni mana ai na so ka tsaya dauda a ga gidan can mai wancan bakin getsin eh. to nan ne gidan inda wancan mota take shiga wa kuma mu je mu shiga ta to me sai hana mu shiga kai gaskiya dan dani wallahi tallahi kai wani wani irin abu ne a ba dan ban gane ba za ka iya ba హలో lafiya? wallahi da gidanmu aka je yan sanda sun je gidanmu gaba ɗaya sun kwashe kowa a gidanmu sun mana tashin tantabarin ɗan lami garin yaya hadda inna ya kake tambaya na ka hadda inna mana in banda tunda na ce an kwashe kowa a gidan hadda inna mana to akan ne gaskiya ina tunanin wannan yarinya ce da na je police station na fito da hajiya ina ji dpo ya gane ballin na aikin na ya tashi dauda ina ji dpo ne ya sa mana wannan aikin a gidanmu ya gane ni dan gwamnan nan na na na kibaru ne kai haba diji amma ka san da wani matsalar tun bargo ka gaya min ba ai lokacin da muka haɗu na gaya ma akwai labarai marasa daɗi wanda ya kamata ka sani wannan yana ɗaya daga ciki to yanzu ya za a yi ai sun hada da inna dole na je amma dan ta gowan ne wallahi da ba za ni ba to dj yanzu to wace hanya kake gani za mu shiga mu fito da su kaga da Allah wannan karamin matsala ce yanzu dauda bari mu gama da wannan babban al'amarin da yake gaban mu to amma an haka ne mu ba komai mana mu je mu bai da hankali gurin fito da su mana ko dj in banda abin ka kaman tare da gidan hajiya ko so muke mu je mu gama da gidan hajiya in ya so daga baya sai mu je a sa a fitar da su to yanzu wacce ce matsalar da zamu fara gama da ita da Allah zo ka shige mu tafi biyo ni mm, rayuwa da lissafi a kayinta mm, bi ta kaddara yadda duk ta rubuta mm, biyewa rayuwa ke sa wasu kai kila dai kai wannan irin hauka ne da Allah ka zo kana tattare mutane an fara yin amuro ba da rana ne kai wa ya sai ki shigo kai talla malam yi mana shi ya Allah ka san ko ni waye ka zo kana ga min irin wannan banzar magana magana magana banza magana gobi nan gidanmu ne kuma sai na sa an kore ka kwanan nan za a canza mai gaji ai na ha gidan namu ne zaki sa a canja mu talla yau da Allah wannan ba shi da hankali zo wait hey come back talla malami shi talla lahiru lahiru ka zo mu koma tun da ce mu koma mu koma eh wannan tana da yawa ke kai ajiya ajiya kai koma ni ai dan uwana ne ki koma eh? kira wani an kira ki sai sai ki shiga ni enter this house hey go go back wani irin house i will arrest you i will, I will shoot you with my gun oh. No? go back shoot him yes yalla da ne ko da haji haji ne zai shi sara wallahi na ga ne zai shi sara Hmm. Allah ya kyauta tunda muka ga ya shiga gidan da gadara dole akwai abu dole akwai wani abu da ya kawo su ina nan zaki dawo zaki bayani zo kofa gidan mutane kina musu selfie saboda kun ga idan haba mu samu abin nan da mutanen nan suke nema ba fa gaskiya za mu shiga wata matsala gaskiya hajiya to yanzu yana za mu samu dan albarkan da ya samu mana wannan package din mutanen nan wannan matsala ce gaskiya idan har ba mu samun masa abin da suke bukata ba wannan akwai matsala babba to ni ma ta shi na gani mama ashe zan ganka kai sannu da zuwa ikon Allah gaskiya ni babu abin da zan ce da Allah sai godiya da Allah ya bayyana min mahaifiyata eh gaskiya ne dama komai nisan jifa ai ƙasa yake dawowa. Kun ga ɗana. Hajiya, hmm? dama wannan shine ɗan nakin da kike ta mu labari? Shi ne fa, gashi nan. Masha Allah ta barakalla. <laughs> Ina baki hajiya, to tunda kin yi baki. To ba damuwa. Sai mun yi waya da ku, za mu yi magana kun ji barin raka ku. Zan raka su bakin nawa. shi kenan daura ka dinga sakin fuskar kamana a to ka san ba kunta ai <laughs> ba komai zai ware ai billahi lazi daga gani kallon garuri suke mata ba ka sai kifta ido suke ba kaga da Allah wani wani irin rayuwa ne wannan bakin ciki ne Allah ya bayyana mun mahaifiyata kana mun bakin ciki kai baka lura ba kana gani ba muna zuwa ba suka sauke mu suka ba mu guri muka zauna haba dauda in banda abin ka wace mata ce za ta ganni haɗaɗɗen gaye kamata in ce ni ɗanta ne ta yadda haba kaga dahiyo ni ku gaskiya tsakani da Allah ban yarda da matan nan ba wallahi tallahi akwai abin da suke shirya Allah <laughs> haba dauda tun da ta ganni ina murmushi daga fine boy so cute kawai ta ji ni ɗanta ne haba in za ka fito min a mutum ka fito min a mutum ka ce min bakin ciki kake mu ya Allah haɗan da uwata ta gaskiya kuma ka zo ka dinga min wani kwana-kwana ni tsaya ka ji ba zan ma bakin ciki ba bari in je in leƙa in ji abin da suke tattaunawa kai laɓa za ka yi wa babattawa ka rasa wanda za ka yi wa laɓe sai babattawa da bakin nata ɗahir ba laɓa zan masu ba so nake na je ni ga wannan saukar da suka yi mana ta Allah da annabi ce ko kuwa ko tunaji ka saka baka kaje kai musu laban na san nan gidan wallahi ba za a rasa bindiga ba tunda abin haka ne yan fashi ne a'a to shikenan ka tashi ka fita ko ba me zaka ka faɗa ka faɗa dan bakin ciki kawai kagon ɗaki can mai duhu. Ha, to ina ruwanka da ɗaki mai duhu? A'a ni wallahi tallahi gaskiya tsakani da Allah ni wallahi kiri-kiri a yi mutum ba shi da yadda kiri-kiri ba ka da yadda bai wa Allah na mutuniyar arziki tana gani na taimun faran faran ta saki fuska kuma shi kenan kuma yanzu ka bi ta da sharri hawa dahiru ka duba girman gidan nan fa mu gidajen mu ne ni wallahi tallahi ba za mu shiga irin wannan manyan gidajen ba ban gane ba gidajen mu ne kai burin ka kawai ka dawoma irin to Allah ya dawoma da kai a kananan gida ni na buƙatar irin wannan rayuwar ai wannan bakin ciki ne haba da Allah waye wancan dalla labule ne ba ah, eh labule ne baki to amma kuma gida a sa bakin labule ha ina ruwanka ina ruwanka kani da Allah wallahi ba kai dakin eh, a gidan ku daki ma akwai labule Allah haba da Allah ai ta nake kuma hajiya yace ce miki ke babarsa ce kuma kika yadda farar ɗaya ba ko musa ba ki ba hajiya wai da gaske danki ne dama wannan kin ji ki dai da wata tambaya ke tun da muke tare da ku kun taba ji na ce muku ga ɗana kun taba ji na faɗa to ai ni ban taba cewa ga ɗana ba ni dai da ya zo ban san su ba ya shigo ya ce shi ɗana ne to sai in ki karɓarsa kuma dama ku kanku kun san ga abin da muke nema in ba mu same shi ba yaya za a ce mun samu yadda muke so karɓe su ya yarda ɗana ne shi kin ga sai mu sashi aikin da duk zai ba wata matsala hajiya wannan dabaran ta yi daidai dama muna neman wanda zai mana wannan aikin amma kuma gashi Allah ya kawo mana su dama sun zo sun same mu muna neman wayan da za su mana wannan aikin yawa sannan yar gari ke ma dai kin dai gane to ani ma shi sa na bashi shi sa na nuna musu cewa dan nawa ne ya zo ya sai a sa su abin da za su yi ba shi kenan ba ba shi kenan tsuntsuwa an ce daga sama gasheshe ba a to Allah daɗa irin irinsu da yawa yi kuma baki sani ba yaron shi ɗaya ɗan ai daga ganin shi idansa a kwabu akwai neman akwai son kuɗi Allah hmm, hmm, bari kawai eh ana son kuɗi da wannan na irin wulakanci ne ina kallon NBC action ka tashi ka ce min ba NBC action zaka tsaya kallo ba ka zo mu kokari mu gudun ban gidan nan a'a kake cewa mu gudu mu gudu mu je ina kana nufin mu gudun ban gidan ba maman tawa billahi lazi la ilaha illa huwa gidan nan akwai gobara ka zo mu koma gidanku na asali inda inna da hawa da wannan kanwata ka kuke billahi lazi ka tashi mu koma can kaga ga talla malam Dauda sa dakata ban san jin wannan magana da Allah ka je ka kyale wayancan iyayen ka je ka kyale su je can su karaci zaman su ko ba haka ba ni tun da yanzu na gano uwata ta asali su harka su in ya harka su daman yan sanda suna wajen yan sanda sun kama su yanzu su je su harka su ni tun da na gano uwata ta ta asali shikenan wallahi tallahi dahir daga waje nake wallahi da kaji abin da waɗannan matan suke faɗi abin da na jiya kunnuwa na wallahi da kai kaji. ji wallahi wallahi sai ka riga ni fecewa daga gidan nan amma dauda me suke cewa to wallahi ji ne wannan hajjiyar tana gaya wa kawarta tana cewa kai ba ɗanta ba ne ta kirawo ka ne kawai domin akwai wani aiki da za ka yi mata ka ji sha-sha-sha, ka ji sha-sha-sha. gaskiya ban taɓa tunanin kai karama ƙwaƙwalwa gare ka ba me ya laifin dan ɗaya yi wa mahaifiyarsa aiki ba za ka gane ba ka san irin aikin da za ka yi mata wataƙila aikin da za ka yi mata ya zamto ƙarshe ka so ya zama maka matsala kaga kaga da Allah da dakata da Allah ni ba na son jin wannan irin wannan maganar ko ba haka ba ni sai hana kwantar da hankalinka mu ci arziki ba arziki a sa kuma ka zo kana ta gaya min waɗannan irin maganganu kai tunda ka dace da tsiya abu kai tunda so kake ka dawo ma tsiya in tafiya za ka yi ga hanya nan ka tafi ni ba da amma in dai ka gana ba gidan nan muddin ka gana ba gidan nan to ina tunanin sai dai gawa ta a fita da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba girin girin ba tai mai yaro bai san wuta ba sai ya taka kuna na a zaune mm. to ga ha mama ba ta wata ba ku tashi ka je ku ci abincin ba ga abinci na a dining ba ka je ka ci ba yaya wallahi mama kamar kin san ina jin yunwa wallahi ka tashi da Allah ka je ka ci abinci hajiya na ga gashi ba wata tambaya da kai mana kuma gashi ba ki taɓa sa ba sai yau ai ba wani sai an tsaya wani bayani da wani sauransu ba mutum da shi da ɗansa hmm, ni da ɗana jini na kuma a ce an yi wani abin nan da shi ba komai da Allah ku bari kuka ci abincin aka gama a abin da za a yi ka ji ko mama hmm. dan Allah ki kyale wannan mashiririci dan Allah ki kyale su ki daina masa wani dogon bayani shi wannan shi damsu ne kwakwalwarsa baya ganewa a'a kai ka daina hantararsa kai da abokinka

ci mana dan Allah ɗahiru ka haƙura mu gudun mutumin ban matan nan wallahi tallahi tun daga duk kwaɗayina duk kwaɗayina ka ga na ne, na ce ma ka zo mu tafi to ni na ga abin da na gano Allah malaka yau mutane shiru da Allah kai duk abin da aka haɗa da jaki sai a ci kara ba na son irin wannan kaga in ba za ka tsaya ba in ka ga ba ka iya zama ba ga hanya nan ka tafi in ba ta gaida asha shikenan tunda ka ce in ci ai ba ni kaɗai zan mutu ba mutuwa yawa an ce dama kaka ce ha ka ci mana a a mutu hali ma wurin ya haske kamar ya a a dalla ban dalla Allah ka ban san harkar yunwa kawo harkar ko ni na kawo ta kai duk abin da za a yi sai ka nuna yunwa kai dan yunwa ne ki dama Allah ya mun manya manya kuma tuka ba mamaki ko kuma ka kawo da kaddara a daɗa kiwata a yanka ko pop cola ba ka sha Allah ina kusa dini yawo da kai wallahi tallahi billahi zina ina ilaha illa hu baraka fi baran hello honorable ai ni da kwata kwata gaba ɗaya na yanke alaƙar ɗaga wayarki tsakanin ni da ke kwata kwata haba dan Allah me yasa zaka yanke wannan alaƙa haka kuma ai da ni da ku mun zama ɗaya <laughs> Hajiya kenan shekara hudu muka yi muku alfarma aka ci zaɓe aka yi duk abin da za a yi amma yanzu alfarma ƙwaya ɗaya muka nema a gurinku amma ta gagara to kuma me kike so in miki dan Allah dan annabi ka san abin sai a hankali hmm? me zai sa ba za a samu ka san ni na fi son ne a ce na samu yaro na wanda zai na yadda da shi da zai yi wannan abun ba zai taɓa yiwa a ce kawai ina sane da lamarin nan wallahi kakka ce haka dan Allah ka gane duk za a san yadda za a yi kuma da yaron da nake so ya yi wannan aikin baya na. amma dai ya dawo ya dawo ɗazun nan ma ya dawo ka gani tun da ya dawo kuma Allah da za a san yadda za a yi hajiya abin da nake so da ke ba sai kin tsaya kina ɓata wa kanki lokaci ba kin san abin da muke bukata kuma kin san akan abin harkar da muke yi da ke to kawai ki zaunar da shi ki masa bayani yadda abubuwan suke abin da muke bukata abin da muka nema a gurin gurinki a kawo mana shi ba wani tunanin wai ko ɗanki ko wani waye ko waye ko waye ma za ki saka mu abin da muke bukata a kawo mana abin nan da muka ci ai ka gani ni so nake in haɗa ku da shi ya zo ya same ka kai mishi magana ka san ni uwa ce ba zai ba zai wata abin da nauyin ba zai iya gaya masa ba amma in kai ne zaka iya faɗa ka gani sai sai a san abin da za a yi hmm. ajiya kenan amma dai ba ina yaren ki dai wayayye ne ko a'a wayayye ne sosai kuwa wayayye ne kuma zai muku abin da kuke so to ai tun da kin riga kin aminta da shi kin yarda da shi yaron ki zai iya ai normal ne mu ba mu da problem kawai abin da nake nake guje masa ko ke nake guje miki kar ya zo yi mana abin da ba ci kenan ba yaran mu fa ba sa ji ba sa gani za su iya aikata komai in ya ce zai mana shirme ba damuwa ku dake shi balle ma zai yi muku duk an ya ku dake shi kawai ni na baku ni na ku izini ai ɗana ne ba matsala dan Allah kakka ji komai shikenan eh shikenan ba wata damuwa kawai ki ba shi namba ta ya kira ni ni zan gaya masa inda zai zo mu haɗu to shikenan nagode madalla aha nagode hana rabin kenan ajiya kenan ajiya ta ga uwar bari ta dawo kan hanya waye gaya miki bar na gabas take Morning, Inspector. Yes, sir. Yaya batun assignment da na baka yau gashi kwana biyu. Baka kira ni ka gaya min wani information akan ya aka kwana ciki ba. Ko ka kira ni ta waya ka gaya min halin da ake ciki a cikin assignment din da na baka ba. Baka kira ni ba, baka zo ofis ka gaya min ba ka same ni ba. Kuma baka gaya min wani information ba wani din baka kai. Why? Miki ba ruwa ne, Inspector. Wannan yaron takadiri ne sa. Amma yanzu na kamo 'yan uwansa da danginsa da iyayensa. Well, duk da ka kamo 'yan uwansa danginsa kannansa ko wasu ko iyayensa ko mahaifinsa ba lallai ba ne hakan ya ba shi dama in ba mai hankali ba ne akan an kama 'yan uwansa ko danginsa domin ya zo yi tunanin yadda zai fitar da su. Ba kwa ne ke haka ba sai mai hankali. amma abin da nake so da kai shine kwaya daya lalle lalle yau muna cikin kwana biyu duk da ka kama waɗannan yan uwan nasa da abokan nasa lalle lalle nan da gobe zuwa jibi duk inda za ka je a kamo min shi a kawo shi a lalle lalle a je a kamo min shi a kawo shi kuma duk takaddirancin ba na so a bashi so nake duk yadda za ka yi a kawo shi duk fushin ɗin nan kamar yadda ya zo ya yaudare mu mu kuma mu hukunci kuma doka ta hukunci a kansa. Isa na oda? Yes sir. Za kuma ka zo ka nuna musu. Okay sir. lallai taɓe ta banza ta faɗi da Allah dubi an ci an bambar zamun kaya a nan da Allah dubi su jiran Allah me ce nan ta suka biyo ne waje faru ka ji ko A'a, sai ka tashi shi. Zo mu tafi kai. ba wani abu bane akwai magana da nake so zana ta shawara ce da ba na so ko abokinka ya san abin da ake ciki insha Allah na miki alƙawari babu wanda zai san maganar nan kana ji na akwai wani abokin siyasa na mm. akwai abin da nake so ci kuma kai kanka ka sani in ba dan kai ɗana ne da na haifa a ciki na ba ka san ba wanda zan kira a ce makai kanka ka sani ni dan nan babban 'yan siyasa ce gaskiya ne wani minista wani gwamna wani shugaban ƙasa wanda ya tashi zance ofis ɗinsa kai tsaye zance babu gefe ba wanda zai tare ni kai kanka ka sani ko gaskiya ne to shi isa nake so aikin da za ka yi ma wannan wannan rabar shi ne nake so in gaya maka ba wanda zai yi wannan sai kai ka gani don haka ka bani zan baka lambar wayar shi idan na baka lambar sa za ka je ka same shi gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne mm. duk abin da yace kai masa kai masa insha Allah ai ba abin da zaki ce in ji na san ba zaki cuce ni ba mama ka samu matsala a'a ba za a samu matsala idan na samu matsala aka samu matsala a fa ni ce na samu matsala je same shi bayan nan ba waya bayan wata gano ku Allah ya bayyana ni Allah ya raba ni da wasu mutane wanda na rayu da su suka dinga azabtar da ni wannan waya ai ta zama abin nan ke ya na ganta haka <laughs> wallahi dai <laughs> mama lallaba da muke ta yi kana ɗana babban eh. yaro a ce kana da wannan yar wayar wallahi dai umma na ai za a sake ta mm. bari sa maka namba in ya so sai ka kira shi insha Allah shi za gani honorable eh gashi nan honorable alhaji eh. za ka je ka same shi dan Allah da abin da yake kai ka gano sa masa insha Allah mama insha Allah kuma ba na so abokin ka ya san abin da ake ci a'a mama insha Allah ba zai sani ba za in ga masa ja bakin ka mm. shiru kai shiru to kuma ai sai naga daga kun goma cin abincin ku sai kuka nemi kuɗi to kuka nemi kuka ta bacci wallahi mama bacci ne kwashe mu ni da aboki na wancan abinci yanzu abin da za a yi ai akwai ɗakuna a ciki ke akwai ɗakuna guda uku na na. ba abin da babu a cikin ɗakin mm. ku samu ka je ka zaɓa muku wanda ranku ike so ku shiga ku je ku kwanci da ku insha Allah kaka kira shi kai yanzu to kenan mama Allah ya saka kakka yadda fa abokin ka ya san halin da ake ciki gaskiya ne bari mu je mu kwanta mm. amin amin kai Allah kai buki daji ne dan kawai ga ma ana kunci a adani dani tashi mu shiga bedroom mu kwanta a'a ba gida za mu tafi ba dalla wanne gida wanne gida muna da gidan da yafi nan ne gaskiya ɗahiru gaskiya gwara mu tafi gida wallahi ina tunanin matan nan yan yankan kai ce talla malam yiwa mutane shiru Allah! ya ta garin wannan matar zaka ce ta yi kama da yan yankan kai kana ganin ta tsohuwar arziki zaka ce ta yi wani kama da yan yankan kai to in banda a ka ɗahiri yan yankan kai suna da kama ne kaga dalla ni da fici nake ji ba zan iya wannan sakarcin naka ba kawai ni na shiga zan je in kwanta tunda kai ba za ka zo tashi ka je kwanta ba sa kawai dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganni dan gwamna

kai dalla kuka me kake mai ne ka zo ka dami da koke-koke tun da zo me kake so ya maka yalla bai kai mai uzuri ba laifinsa bane ba wallahi yana da ciwon yunwa ulsa ce da shi kuma yunwa yake ji kana da kuɗin da za su yi abinci ne yawa da kosisi ba ka da kosisi ka dauka police station gida ne da za ka yi laifi ka zo na a baka abinci a'a yalla bai ba fa laifi muka yi aka kawo mu nan ba fa ba mu san hawa ba ba mu san sauka ba haka kawai aka tattaro mu ba aka kawo mu wajen nan ba. yanzu kuna nufin DPO shirye muku kenan to bari in koma ce a'a tsaya ba haka nake nufi ba ka fahimce ni mana eh ba haka nake nufi ba fa Hawwa'u ko me ki da miki ne a ce ka zo ba wuri ka rika surutu barkatai ba dama ki sa baki ki lazami wani wani irin hankali irin wannan Obisa da Allah ya hakuri to wallahi ku iya bakin ku in ba haka ba sai na sa DPO amma da ku cikin sal anan za ku kwana Allah baka hakuri na ce Allah ya baka hakuri Allah ya dan Allah ki wannan jarabar su dan irin wannan ne me ya tsarin irin wannan ne ba ma ki kiro baki ana fama zuba zance ba kungurin ma kai saki jin bakin ki mamman ka yi hakuri da wannan yunwa ta kai mu ma nan a cikin wurin billahi lazi la ilaha illa huwa abin da nake gaya miki da ke da ɗanki billahi lazi la ilaha illa huwa in na jefa ku cikin wata masifar wallahi baki isa ki iya fita ba ya za ku zo ku ajiye nan ku shanya nan saboda tsabar wulakanci eh kin ce mun gashi nan kin ce mun gashi nan gashi nan awa ta nawa tsaya nan gurin to billahi lazi la ilaha illa huwa ki gaya masa tun wuri ya zo ya same ni inda nake na gaya masa inda nake wallahi har in dai na gaji da jiransa na tafi billahi lazi la ilaha illa huwa ki kuka da kanki daga ki har ɗanki. a ba zan gaya miki ba Yi ba gaskiya ɗahir billahi lazi la ilaha illa huwa mutanen nan gabana faɗuwa yake wallahi ban yadda da su kamar ya baka yadda da su ba wannan ai hassada ce kai ma hassadi ne abin da yake hada ni da kai ba bana da Allah bana san irin wannan abin wa ce ka yadda da su kai fajela ne fa a tafiyan nan ba wata tsiya ba ce kai da ka yarda da kanka da duk uwarsu daya duk inda na sa kafa a dole ka bi ni a ko rami ka wada kawai sai in bi ka eh, wada ko eh da yake ni ma hukunci eh ai kai dan jari hujja ne in banda kaga ina da nasibi duk inda muka je sai mun dan samu wallahi da ba za ka bi ni ba kai fa kaska ne ba <laughs> to wai fara nemo mutane harka ni na fara kawo maka kura muka fara sana'a a wannan wani abu ne daban a to kuma ai gwaran gaya ma ne kaga ni fa bazan taba yadda ba ina ganin cinta kana nema ka kawo min hasara a cikin wannan lamarin in ba za ka yi ba Allah ya raka taki gona to Allah ya kare mu to shikenan in ci a kurin ka dinga mana mugun baki ba wai mugun baki bane Allah ya tsare wataƙila ko nama baka ci a wani irin nama wallahi ina cin nama ina dai sai maka ina sai maka waye muna sai wa juna wallahi ƙarya ne muna sai wa juna in na kyale ka fa dauda wallahi sai dai ka koma turin jakan da kake yi billahi lazi to shikenan mu rabu ah, to mu rabu sai me a ah, ai shine to shikenan a ah, to ka ce mu rabu ka koma kana jina ai hanyar da zan buka biyo abu <laughs> hanya kama dauda dan rena hankali ba wani wallahi hasara za ta hana ka abun arziki hasara za ta hana ka to wallahi sai in koma eh je ka ya naga kuna baya-baya ne ba ku ne waɗanda muke jira ba ko ba ku ne waɗanda hajiya binta woman leader ta turo ba ne eh eh ni ne to matsa kusa da ni mana ita babu taka ba ta gaya maka yadda muke da ita ba ne ta mun bayani ranka ya daɗe a to shi kuma wannan wane ne ka zo mana da shi ba kai kaɗai ta ce za ka zo ba a'a shi wannan abokina ne a'a ni ɗan abokinsa ne ai tare muke da shi dauda kenan komai duk abin da zan iya yi zai iya yi ka tabbatar ka tabbatar duk abin da za ka yi zai yi billahi lazi la ilaha illa huwa zan ranka da dade zan yi koma me okay to ina fata dai ta yi maka bayani ba wani abu bane ba dama magana ce ta package ah, ina fatan ta yi maka bayanin irin kwangilolin da muka bata akan wannan harkar yana da kyau ku yi ƙoƙari ku ƙoƙarta ku kawo mana ko da package biyu ne ya isa is okay package biyu ya isa <laughs> ranka dai karka damu package ko guda nawa ne kake so za a kawo ma amma ranka dai zuwa yaushe kake so yawwa ai mu ko yanzu yanzu aka samu to alhamdulillah eh yanzu ma in aka samu package din ma za a samu package yallaɓe ka jira kawai zuwa anjima. Ka tabbatar? na tabbatar za a samu. Ka tabbatar zuwa anjima za a samu? A'a yallaɓe ni nake gaya ma za a samu. Idan kuka yi ƙoƙari kuka kawo mana package biyun nan ko da guda biyu ne. To alherin da za ku samu sai ya fi na mahaifiya kuma wanda za a wanda ita alherin da za a yi mata to naku sai ya fi nata. ban kai daɗe sai maganganu kake na packet packet. Hmm. <laughs> Ai abu ne mai sauki amma kuma ka wayan mana da kai mana ranka ya daɗe akan packet ɗin ko? ka dalla malam yi wa mutane shiru ya Allah kai in gara ne timi ni ba gara ba ba kai in baka san package ba ni na san package <laughs> wannan abokin naka shashasha ne in ka san wannan mutumin naka shashasha ne kar ka ƙara zuwa min da shi gurin nan yalla bai kai haƙuri har yanzu ya ƙi ya waye ranka da duk wanda yake zuwa shopping ai a san ban gane ba ba fa kaya ne na siyarwa a kanti da za ku je ku kawo mana ba ba abin da muke nufi da package ba kenan to ranka ya daɗe menene package ɗin nan ni kaina fa ban gane ba <laughs> ran kai daɗe <laughs> ka ce ashe dai ba ni kaɗai ne garan ba ma amma ran kai daɗe ya gwara kai mana gwari-gwari yadda za mu gane kun ji nan sakarkarin yaran wai ba su san me muke nufi da package ba to sai ku yi musu bayani sai su ba mu guri ba ku san me package ba nufin ɗin package muna son kawo mana jariran yara ba ma ɗaya ba ma jarirai jarirai jariri dam ka daɗe wallahi ba zan ba haya nake ji kai kama isa kai da ka gama jin sirrin mu sannan zaka cewayi zaka matsuwa ta kama ka zaka tafi ina zaka je kai isa ka ɗara nan da can gurin wallahi na kurma ce duk ban ji za ka tsare da bindiga ba san ma abin da kace ba wallahi ni kwara ka iyalai nan tafi dan Allah to shikenan ga kunan kasu ah. me kake jira da shi ne da Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan